بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم sha ga watan jimadar Ula hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da ya yi daidai da daya ko? daya ga watan janairu mm. shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya muna cikin karatun littafin fasulul khitab fi zikiri a hamil firakil islamiyya yau za mu tashi shafi na hamsin da ɗaya daga ƙasa bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim mabadi'ul jahamiyya mafi muhimmancin manufofin yan jahamiyya al'awwal na farko daga cikin ahammu shine inkarul jahamiyya li jami'il asma'i wa sifat inkarin yan jahamiyya ga dukkan sunayen Allah da siffofinsa an gane yayi su din nan ba su yadda da dukkan sunayen Allah ba da siffofinsa bid'awa anna isbat sifat yaqtadi an yakuna lillahi jisma da da'awan cewa lallai tabbatar da siffofi yana hukunta ya kasance Allah jiki ne kun ji wannan ka'ida. su a wajen 'yan jahamiya idan har an tabbatar ma Allah da siffofi to kamar yana nuna cewa lalle Allah jiki ne kenan kun gane yayi misali in an ce Allah yana ci, ko Allah yana gani ko Allah yana magana ko Allah ya daidaita to wannan yana nuna cewa lalle Allah menene Allah yana da jiki ko lalle Allah jiki ne su suna ganin ci da gani da magana Sifofi ne wanda ba sa zama da kansu Sifofi ne wanda suke bukatan zaki wanda za su tabbata a kan shi ko zai yi ji shi kadai a kan shi ko gani za ka iya ganin ji ko gani ko magana a ce shi kadai ya dogara da kanshi ba tare da wato ba tare da ya dogara da zafi ba kun fahimci wannan ayi sun sai suka ce to ba zai yi a ce Allah yana ji yana gani ba domin suka ce idan an tabbatar ma Allah da wannan wannan yana hukuntawa ya zama to Allah ya zama jiki kenan kun gane ko domin ci baya tabbata da kanshi gani baya tabbata da kanshi magana baya tabbata da kanshi yana tabbata ne a jiki kun gane yanzu magana na daga ina ke fitowa daga jiki ji na fa gani na fa ha kaga daga jiki to suka ce to wannan yana lizintawa cewa lalle Allah jiki ne kaga tun anan wajen sun yi kuskure ko me kuskuren su sun kamanta Allah ta'ala da halitta cewa dole ne Allah ta'ala ya zama to kamar halitta tunda kasancewan mu da ganin mu yana tabbata ne a jiki to shi ma Allah dole ne jinsa da ganinsa tunda yana ji yana gani in har an tabbatar mai da wannan dole sai ya zama jiki Daga cin nan suka fara yin kuskure na'am anna sifat la taqumu illa bil ajsam domin lalle sifofi ba sa tsayuwa sai da me sai da jiki lalle sifofi ba sa tsayuwa sai a jiki li'annaha a'rab domin sifofi a'rad ne in ce a'rad shine abin da yake ma'anawi wanda turawa suke kira abstract an gane kamar misali magana kaga magana abu ne ma'anawi in na ce ka ɗauko shi za ka yi ɗauko shi ba kaman ji kaman gani kaman imani in na ce wane yana da imani zai yi ka ɗauko imani ka nuna mana wane yana da haƙuri wane yana da ilimi ina ilimin yake kaga duk wa'annan a arad ne suna buƙatar jiki kafin su tabbata an gane wannan ko suka ce lallai a arad din nan ba sa tsayuwa da kansu ka gane ji da gani da magana ba sa tsayuwa da kansu dole suna bukatar hmm? menene suna bukatar menene suna bukatar jiki na'am ala shaharastani rahimahullah al'imam a ash-shaharastani Allah ya masa rahama ya ce inna jahaman nafas sifatil azaliya lalle jaham ya kore sifofi na fil azal wato duk siffofin Allah na fil azal jaham ya kore ya kore ilimin Allah ya kore magana ya kore ci ya kore gani ya kore kaza ya kore kaza walakinahu istadraka sai dai shi shaharastani ko kuma shi jaham din yayi istidraki فقال inna jahman yuqiru anna Allah la yajuzu an yusafa bi sifatin yusafu biha khalqi وانا eh, wannan kenan ثاني sai shahar sani sai sauri ya istidraki cewa kasan ya ce lalle jiham ya kore siffofi na fil azal in an ce sifat al-azaliya ana nufin siffofin Allah ko inda Allah ta'ala bai gushe ba da siffofinsa amma mu halittu siffofinmu ba azaliya ba ne mu siffofin halittu fararru ne su siffofin Allah shine na azaliya Da saboda haka jaham ya kore siffofi na azaliya to amma Sani da ya faɗi wannan magana sai ya yi sauri ya tari numfashinmu don kan mu yi wani tunani ba daidai ba sai ce inna jahaman yuqirru da lahala ya yajuz cewa lallai jaham yana tabbatarwa cewa baya halatta an yi safa bi sifatin yusafu biha khalquhu cewa lalle Allah baya halatta a siffanta shi da wata sifa wanda ake siffanta halittun Allah da shi kuma ne duk wata sifa wanda ake siffanta halittun Allah da shi baya halatta a siffanta Allah da shi sai mu tambi kanmu yanzu wasu siffofi ne ake siffanta halitta da su kamar kai halitta yanzu wani siffa kake da shi daga cikin siffanka akwai ji akwai gani akwai magana akwai rayuwa akwai mai akwai hannu akwai kaza akwai kaza ko to duk wayannan sifofi wanda ake siffanta halittu da shi to baya halatta a siffanta Allah da shi wanda shi ne ka'idan jiham an gane ko da Allah subhanahu ta'ala a cikin alkur'ani ya siffanta kanshi da su to ba haka ake nufi ba a gane wannan ko na'am li'anna zala li'anna zalika yaqtadi tasbiha tashbiha na'am domin lalle wannan yana hukunta tashbihi idan ka ce Allah yana ji to ai halittu ma suna ji in ka ce Allah yana gani to ai halittu ma suna gani to nan kenan da haka ne ka kamanta Allah da halitta kenan wanda ya kamanta Allah da halitta in ji jaham ya yi ridda saboda haka yana kiran ahli sunna mujassima an gane ko ya kira su mushabbiha ku fahimci wannan ayi aha fa nafa kaunihi hayyan aliman fa nafa kaunahu hayyan aliman sai ya kore me ya kore kasancewan Allah hayyan rayayye aliman masani ya ce bai yadda Allah rayayye bane me yasa wace ka'ida ya bayar saboda ba mutane ba halittu yawa ya kore kasancewa Allah hayyar rayayye saboda halittu su ma suna da rai ya kore kasancewa Allah masani saboda halittu su ma suna da mai ilimi na'am wa asbata kaunahu qadiran amma kuma kun san wani abu sai ya tabbatar da kasancewa Allah qadiran fa'ilan khaliqan eh. ya yarda Allah mai iko ne Allah mai aikatawa ne Allah mahalicci ne me yasa ya tabbatar da wannan in za ku tuna da karatunmu na satin da ya wuce za ku iya ganewa in dai hakuna nazari karatun da muka yi satin da ya wuce to za ku iya tuna cewa lallai wato ga dalilin da ya sanya jaham ya siffanta Allah da ƙudura da kuma fi'il da kuma halk menene dalili na wane ne zai iya tunawa ga waɗanda suka halicci karatun satin da ya wuce za su iya tunawa mun yi wannan bayanin cewa jiham ya tabbata ma Allah iko ya tabbata ma Allah aikatawa da kuma halitta saboda in ba ku manta ba jiham yana da aƙida ta jabariya shi yana da aqida na aljabar alkhalis wato cewa bawa baya aikata komai yanda ka san gunki ko daskararren abu haka bawa yake ina ba ta allura shi bawa yanda ka san gunki ne ko daskararre yanzu ni da na zauna a nan wajen babu abin da nake wannan karatun ma ba ni ke yi ba in ka ɗauki fahimtar 'yan jami'a karatun da nake ina ba ni ke yi ba Allah ke yi in ji su ba wannan zaman da na yi ba ni na zauna ba ku fahimci wannan ko saboda haka duk wani abin da halitta ya yi ba shi ya yi ba shi halitta ba shi da iko kwata-kwata to da halitta ba shi da iko yake to Allah kuma mai iko ne shi an gane saboda duk abin da halitta ke yi Allah ne yake sarrafa shi saboda haka sun tabbatar ma Allah da iko bawa kuma gajiyayi. sannan kuma Allah ta'ala shine mai aikatawa shi jahan bai yadda cewa bawa yana aikata wani abu ba kun gane wannan ko bawa baya sallah bawa baya azumi bawa baya zakka kai duk wani aiki na alkhairi da aikin sharri bawa baya yi gabaki ɗaya sun jingina shi zuwa gawa zuwa ga ah, mahalici shi jam to da wannan kenan shi ya sanya ya siffanta cewa Allah shine qadiran Allah shine fa'ilan Allah shine khaliqan Allah shine mai halitta bawa baya yin komai kun gane wa'annan siffofi guda uku sune kadai siffofin da Jahan bin Safwan ya siffanta Allah da su gabaki daya amma sauran gaba daya duk da cewa alkur'ani ya siffanta Allah da su manzo sallallahu alaihi wasallam ya siffanta Allah da su magabatanmu sun tabbatar da haka jaham ya yi inkarin su gabaki daya na'am annahu la yusafu shay'an min khalqihi bil qudra eh yace li'annahu ko li Allah yusafu shay'an min khalqihi ah yace domin kada a siffanta wani abu daga cikin halittansa bil qudra hmm. kada a siffanta wani abu daga cikin halittansa da iko da aikatawa da halitta qult sai na ce fayara jahman anna kulla sifatin yusafu biha al makhluq shi jaham yana ganin anna kulla sifatin yusafu biha al makhluq hmm. cewa lalle kowane irin sifa wanda ake siffanta mahaluki da shi la yajuzu an yusafa Allah biha eh, la ya juzu an yusafa Allah biha baya halatta a siffanta Allah da ita wala ya juzu an yuqalu fi haqqi innahu hayyun baya halatta a faɗa game da haƙƙin Allah a ce lalle Allah rayayye ne ba a cewa haka saboda me saboda mu rayayyu ne aw alimun ko a ce Allah masani ne saboda mu ma masana ne in ji shi an wure. ko a ce ko a ce Allah murid ne yana da irada saboda mu muna da irada au mawjud ko kuma a ce Allah maujud saboda mu akwai mu na hadhihi sifat tutlaqu ala al Ya yace domin wayannan sifofi gaba daya ana wawaita su gaba yi wa qala ma yuqalu fi wasfihi annahu qadirun wato ana cewa ne a wajen sifanta Allah ta'ala cewa annahu qadir cewa lalle Allah mai iko ne shi mujid mai samar da halittu ne shi mai aikatawa ne shi mai halitta muhuyi mumit Allah shine mai rayarwa mai kashewa amma ba za ka ce mai hayyun ba Kar ka ce wa Allah hayyun amma za ka ce mai muhuyi kun gane? na'am me yasa ba za ka ce mai hayyun ba a wajen ƙa'irinsu saboda halittu suna da shi li'anna hadhihi sifat tutlaqu 'ala Allah wahdahu yace domin wayannan sifofi ana wawaita su ne zuwa ga Allah shi kadai Wani ramin haza hadha anna jahman la yanfi sifat al wato wato muna gani daga wannan cewa lalle jaham ba wai yana kore sifa azaliya ne duka wa inna ma yuhawilu faqat tanziha zat kawai shi kokarin da yake yi shine tsarkake zatin Allah daga duk abin da yake da alaƙa da ita min shawa'ib at daga ainihin gaurayi na tamsil duk wani abun da zai kawo ainihin tamsil tsakanin Allah da halitta shi a tunaninsa shine ya kore Wata tashbih ko kamanceceniya fa akhda fi nafi khata'an fahisha sai yayi kuskure a wajen korewa an Ya yi kuskure ya kore kuskure wanda yake mummunan kuskure hatta nafa kullum kullu ma asbata li nafsihi fil qur'an wasu sunnah har ya kore daga Allah me ya kore kullama azbata li nafsihi fil qur'an hmm. dukkan abin da Allah ya tabbatar maka shi a cikin qur'ani da sunna an gane ko dukkan abin da Allah ya tabbatar maka kansa kuma abin da zai ba ku mamaki yana kafa hujja da doron nasin alqur'ani laysa kamislihi shay'un ne yake tsayawa wannan shine ka'ida na ainihin jaham wajen kore dukkan sifofin Allah laysa kamislihi shay'un babu wani abu misalin Allah to ƙarƙashin wannan tunda da ce babu wani abu misalin Allah kenan ba zai yiwu a ce bawa yana da sifa irin na Allah ba idan mun ga bawa yana da wata irin sifa, to lallai za mu yi ƙoƙarin kore wannan sifa ga Allah subhanahu wata'ala To haka bawa yana da rai rayayye ne shi to za mu kore sifa na hayat ga Allah za mu kalli bawa ne tukuna duk wani abin da bawa ke da shi na sifa to Allah ba shi da shi bawa yana fushi za mu kore ma Allah fushi an gane bawa yana yarda za mu kore ma Allah yarda kama kuma yaya ga ayoyin ƙur'ani da yawa sun tabbatar ma Allah da wayannan sifofi ya za a yi da su to zai yi amfani da dabaru da wayo ya kore duk ayoyi gaba ɗaya mun misali mu ɗauki sifa na fushi da kuma yarda Allah ta'ala cikin Alƙur'ani na cewa wa mai ƙatul mu'mina muta'ammidan fajza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihim wa la'anahu duk wanda ya kashe mumini da gangan fajza'uhu jahannam sakamakon shi jahannama khalidan fiha yana mai dawama a cikinta wa ghadiba Allahu alaihim wa mai ya ƙatul mumina muta'ammidan fajar za a guji hannun ko baka ba sakamakon shi jahannama khalidan fiha wa gadiba Allahu alaihim wa la'anu Allah ta'ala ya yi fushi a gare su kuma Allah ya tsine musu kun gane yi? Allah ya yi fushi a gare su kuma ya tsine musu sanan wajen kaga an tabbatar da sifan wa gadiba Allahu alaihim wa la'anahum Hmm? wa mai yaka tulmomina muta'amidan fa jazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu ko Allah ta'ala ya yi fushi da shi kuma ya tsine masa to kaga a nan wajen Allah yana mi Allah yana fushi irin nashi ba irin na halitta ba ko da kuma inda Allah subhanahu wata'ala ke cewa laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayi'unaka tahta shajara fa alima ma fi qulubihim haqiqa Allah ya yadda da mu'minai lokacin da suka yi maka mubaya a ƙarƙashin itaciya kuma Allah ya san abin da ke cikin zukatansu Allah yana yarda ko baya yarda kaga Allah yana yarda rabbiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ko Allah ya yarda da su su ma sun yarda da shi wa'annan su ne rundunar Allah Fita a nan wajen kaga sun yi inkari irin wa'annan ba su yadda Allah yana fushi ba ba su yadda Allah yana yarda ba kuma ga nan su karara ya tabbata ma Allah da fushi ya tabbata ma Allah da yarda an gane sai su yi amfani da laisa kamithlihi shay'un babu wani abu misalin Allah saboda haka tunda dai bawa yana ci to Allah baya ci tunda bawa yana gani to Allah baya gani tunda Allah yana tunda bawa yana fushi Allah ba ya yi tunda bawa yana yarda Allah ba ya yi to haka suke yi da wannan rabin ayan da suke janyowa laisa kamithlihi shehun, an gane wannan ko to shi ne malaman suna ke sato me yasa ba ku ƙarasa ayan ba ku ƙarasa ayan mana zuwa karshe wa huwa samiul basir shi Allah mai ji ne ko mai gani kaga anan wajen kuma sai Allah ya tabbatar ma kansa ji ya tabbatar ma kansa gani duk da cewa halittu suna ji kuma suna gani an gane wannan ko to idan Allah ya tabbatar da wannan jin da wannan ganin za su ce subhanallah an kamanta Allah da halitta sai mu ce laisa kamithlihi shay'un sai mu ce wannan jin da wannan ganin wato ba irin na halitta ba saboda wannan laisa kamithlihi shay'un ya zama ka'ida kamar an ba mu ka'ida ne duk wani sifar da kaga Allah ya siffanta kanshi da shi ba irin na halitta bane an gane da kuma ya tabbatar ma kansa huwa samiul basir kamar ya ce ma ne lalle Allah yana da siffofin shi na kamala yawa sai ahlu sunna suka ce anan wajen akwai isbatun eh isbatun bila tamthil akwai nafiyun bila ta'dil akwai tabbatarwa ba tare da tamthil ba Allah yana ji yana gani ba irin na halitta ba an gane ko saka ahlu sunna ba sa kore ma Allah abin da ya siffanta kanshi da shi ba sa kore ma Allah abin da manzan Allah ya siffanta shi da shi saka suna tsayawa ne akan abin da Qur'ani ya faɗa kawai misali na'am tafaza tafaza lillahi bi sifatil qudra kawai sai ya tsare ma Allah shi jaham ya tsare ma Allah siffan nan na al-qudra wal ijad da siffan samarwa wal fi'l da siffan aiki wal khalq da kuma siffan halitta Wani ihya da rayarwa ku duba wannan Allah mai rayarwa ne amma shi kuma ba rayayye bane shi faqidu shay la yudi shi Allah ba rayayye bane amma kuma zai rayar shi zai yi haka sun ce Allah mai rayarwa ne amma shi ba rayayye bane wal imata mai kashewa ne shi Allah ta'ala yana kashewa misali na'am jahamun mu'attilun shi jaham mai tabili ne shi bi ma'ana yana kore siffofin Allah in ce mutum mu'abdil shine mutumin da yake kore siffofin Allah yace Allah baya magana Allah baya ji Allah baya gani Allah ba wannan shine mu'abdil lakin laysa 'ala al-itlaq sai dai ba kai tsaye ba akwai abubuwan da yake dan tabbatarwa dan kadan wa innama kana yunkiru at-tashbih kawai jam yana inkarin tashbihi ne allazi intashara ala aidil hashawiyya wanda ya yadu ta hannayen yan hashawiyya min amsali muqatil bin Sulaiman su ne ƴan mujassima an gane ko irin su muqatil bin Sulaiman wannan malamin nan mai tafsiri hmm? wani malami ne mai tafsiri ya shahara a tafsiri a wannan zamanin amma kuma tafsirinsa yana cike da ainihin isra'iliyat da hadisai masu rauni yana kawo wasu irin tarihi wasu irin tatsuniya wanda a cikin tatsuniya za ga cewa ya siffanta Allah da halitta ya baiwa Allah siffa irin yadda ake baiwa halitta an gane shi wannan muqatil bin Suleiman ta ta tasiri tasiri yahudi karkashin tasirin ainihin wani ba yahude da kuma krista imana yana karkashin tasiri yahudi wa masihi karkashin tasirin ba yahude kuma krista kullura wato mana yana ciranto kissoshi a littafansu yana ciranto isra'iliyat da su yake gina tafsirinsa innal mu'arrikhin al-islamiyyin ittahamu hadha al-imam na'am lalle malaman tarihi na musulunci sun tuhumci wannan imam din ma quwwati ma'rifati ma quwwati ma'rifatihi bi tafsir hmm. duk da karfin sanin shiga tafsiri ya san tafsiri sosai amma an tuhumce shi me bi annahu kana ya'khudhu 'an al-yahud wa nasara cewa ya kasance yana karban ilimi daga yahudawa daga nasara yana karban me ma yuwafiquhu abin da ya dace da shi ku fahimci wannan ai yana cirowa daga littattafan yahudawa da littattafan nasara ya ciro abin da ya dace da ra'ayinsa ya sanya a tafsirinsa wa fikratu wa fikratu tasmiya wa fikratu jismiyatil mawjudat da fikiran nan na sanya wa ainihin wato sanya wa Allah ta'ala jiki wa jismiyatul haraka da kuma wato motsi na jiki ma'akuza minhu ko ha duk an ciro daga wannan fikira ne na yahudiya fa'idatu fa'ida sami'a aba yusuf eh, aba yusuf al-qadi yaqul wato an ji an gane ko ya ji abu yusuf al-qadi yana cewa bi khurasan hmm, sinfani ma ala zahir al-ardi sharrun minhuma eh wato ya ji yana cewa wato akwai wasu nau'i guda biyu na mutane a doron ƙasa babu wanda ya fi su sharri aljahamiya wal muqatiliya na farko akwai yan jahamiya akwai yan muqatiliya su waye kuma yan muqatiliya eh sure mabiya wannan muqatil bin Sulaiman al-mufassir an gane hmm. to su dinnan suna da aqida ne daban-daban ko aqidar su ɗaya ne an ce da 'yan jahamiya da 'yan bukatiliya su ne mafi sharrin halittu mafi sharrin halittu a doron ƙasa su jahamiya menene aƙidansu 'yan mukatiliya menene aƙidansu yawwa 'yan jahamiya su 'yan mu'addila ne ko hmm. suna kore siffofin Allah ne su subhanahu wata'ala su kuma 'yan mukatiliya suna guluwi ne wajen tabbatar da siffofin Allah an gane ko suna siffanta Allah da siffa irin na halitta suna siffanta Allah ba lalle da abin da ya siffanta kanshi da shi ba ba ga sun siffanta Allah da wata siffa wanda babu ita a Qur'ani babu ita a cikin sunna misali yanzu mutum ya ce Allah yana da kunne wa yazila ko yana da hanci shin a cikin Qur'ani ko hadisi akwai inda Allah ya siffanta kanshi da wannan kaga wannan mutum ya wuce gona da iri ko Allah ya ce ko wani ya ce Allah yana da hannu irin nawa Allah yana da fuska irin tawa Allah yana da kafa irin tawa kaga wannan ya kamanta Allah da halitta to irin waɗannan mutane yan muqatiliya sukan jingina ma Allah wasu irin sifofi wanda sifofin nan sifofi ne wanda Allah ya tsarkaka daga gare su an fahimci wannan ai na'am wa hadha asarun sahih to wannan magana na Abu Yusuf Al-Qadi hmm. wato asari ne ingantacce rawahu al-baihaqi fil kubra imam al-baihaqi ya rawaito shi a cikin al-kubra wal khatib fi tarikh da khatib al-baghdadi shi ma ya karbo wannan a cikin at-tarikh a cikin wayannan kungiyoyi guda biyu wanne ne hadari da yan jahmiya da yan muqatiliya yan yan mu'addila da yan mushabbiha yan mu'addila sun kore ma Allah sifofin shi gaba daya an gane wannan ko yawwa ba su ma yadda a ce zatin Allah ba sun kore mai da sifa har da zati su kuma 'yan bukatiliya sun yi guluwi wajen tabbatar da sifofin Allah har sun baiwa Allah siffan ma da bai siffan da kanshi da shi ba kun ji wannan ayi ka misali na kawo misalin kunne shin ya halatta ka ce yana da kunne ya halatta mutum ya kore in ce ba shi da shi wanne ne ya kamata yana da shi ko ba shi da shi to muna da ƙa'ida hmm. akwai ƙa'ida zahabiyya salafiyya hmm. wa naqulu Allahu a'lam fi mashtaba alaina ilmu duk abinda sanin shi ya gagare mu ya rikitar da mu cewa muke Allahu a'lam saboda ahli sunna salafiyun su suna siffanta Allah ne su kafin su siffanta Allah sai sun duba nassi na alkur'ani abubuwan da Allah ya siffanta kanshi da su sannan kuma su duba hadisi ingantacce daga manzan Allah yaya manzan Allah ya siffanta Allah da zaran sun ga wannan sai su yi aiki da shi to idan ya zamanto babu magana daga Allah babu magana daga ma'aikinsa sallallahu alaihi wasallam yanzu yaya za a yi a san Allah dama za a san Allah ne daga kanshi ar-rahman fas'al bihi kabira in kana so ka san Allah to ka tambi Allah sannan kuma in kana so ka san Allah ka tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam an gane so kashi da Allah ya ce wa maktalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah duk wani abin da kuke sabani da shi kowane irin abu ne hukuncin wannan sabani yana nan zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kun gane ayi sannan kuma sai Allah ya ce bi subhana rabbika rabbil izzati amma ya sifu tsarki ya tabbata ga ubangijinka ubangijin izza ubangijin buwaya ga abin da su kafirai ke siffanta Allah da shi tsarki ya tabbata ga Allah babu ruwan Allah ga wannan siffantawan sai ce mai wa salamun alal mursali aminci ya tabbata ga manzanni me yasa Allah ya ce aminci ya tabbata ga manzanni bayan ya ce makafirai tsarki ya tabbata ga abin da suke siffanta Allah da shi kun su kafirai tsarki ya tabbata ga Allah ga abin da suke siffanta Allah da shi amma shi manzo ba eh aminci ya tabbata ga manzan Allah ga duk abin da ya siffanta Allah saka duk abin da manzan Allah ya siffanta Allah da shi akwai aminci a ciki saka akwai aminci ga manzanni shine ibn tamiya yake cewa li salamati ma qalu minan naqas wal aib hmm. saboda kubutan abin da suke fada ko abin da suka fada daga naƙasu da aibi haka duk abin da manzan Allah ya faɗa game da Allah babu naƙasu babu aibi amma abin da waninsa ya faɗa za a iya samun naƙasu za a iya samun aibi kenan in muna so mu san Allah ba tare da matsala ba mu koma zuwa ga Allah kanshi shi ya fi kowa sanin kanshi sannan kuma na biyu sai mu tambayi manzan da ya aiko an gane wannan ko to saboda haka daga nan ne za mu iya sanin wane ne Allah subhanahu wata'ala saboda siffofin Allah suna daga cikin gaibi kuma gaibi babu wanda ya san sai Allah an gane wannan ko sa din ka tambaya ya maganan hanci ya maganan baki za a iya jingina masa hanci ko baki zai ce Allahu a'lam an gane ba ma ba za mu ce eh ba ba za mu ce a'a ba mu kafin mu tabbatar sai mun ga Allah ya ce eh an gane wannan ai sai abin da Allah ya tabbatar ma kansa sannan mu tabbatar masa na'am manhumul muqatiliya wai su wane ne yan muqatiliya ne al muqatiliya nisba ila muqatil bin Suleiman al Khurasani al Balakhi su yan muqatiliya nisba ne zuwa ga muqatil bin Suleiman al Khurasani al Balakhi mutumin Khurasan ko mutumin Balakh al mufassir wato malamin tafsiri ne sosai kunyatuhu abu abul hasan alkunyansa shine abul hasan qala ibn hibban ibn hibban yace kana ya akuzu an al wan nasara ilm al ya kasance yana kirantowa daga yahudawa da nasara yana kiranto mai ilimin alkur'ani allazi wafi kutubahu wanda yake dacewa da littattafansu an gane idan ya ga abu ya dace da ra'ayinsa kuma yana cikin littattafan yahudawa da nasara yakan ciranto babu ruwan shi da shin wannan tarihi ko wannan asari ko wannan kaza ya inganta ko bai inganta ba shi dai yana so tafsirin shi yayi dadi kawai na'am wa kana mushabbihan kuma shi mutum ne mushabbihi mai kamanta Allah da halitta yushbihu ar-rabb bil makhluqin yana kamanta ubangiji da ainihin halittu wa kana yakzibu ma zalika fil hadith sannan kuma yana yin ƙarya duk da haka cikin hadisi an gane mutum ne makaryaci ba amintacce ba ne wajen ruwayan hadisi mu duba littafin almajruhin mujalladi na biyu shafi na ɗari uku da arba'in da bakwai yasir tare da ɗan tasarrufi dan kaɗan da aka ɗan yi na asani na biyu ru'yatullah daga cikin abin da 'yan jahamiya suke inkari akwai ganin Allah 'yan jahamiya ba su yarda za ga Allah ba an gane ko kaga anan wajen aqidar ya yi daidai da nawa yan jami'a suna inkarin ganin Allah gobe kiyama aqidar ya yi daidai da nawa aqidar ya yi daidai da na mutazila jazakumullahu khairan saka yan mutazila su suka shahara cewa ba a ganin Allah an gane to ai su shi ma shi'a suna da aqidar mutazila ne hmm. ita shi'a reshe ne na a wajen asma'u wa sifat in ana maganar kore ganin Allah mutazila ne duk wanda ya riko da wani zace to ya yi riko da aqidar mutazila an fahimci wannan ko saboda haka su din nan yan jami'a su ma sun yi daidai da mutazilawa wajen kore ganin Allah amma kuma sun saba wajen usul an gane kowanne akwai ka'idan da ya sanya ya kore ainihin abin nan da shi na'am faqad ikhtalafat al-umma ikhtilafan shadida na'am na'am hakika al sun yi sabani sabani mai tsanani mai yawa ko hakika sun yi sabani sabani mai tsanani a wajen yiwuwan ganin Allah shin za a ga Allah ko ba za a ga Allah ba fil yawm al-akhir gobe kiyama وأنكرت المعتزلة والشيعة والخوارج وغيرهم إمكانية رؤية الله wato mutazila wa shi'a wal khawariju wa gairuhum hmm. sun yi inkarin mai imkaniyata ru'yatillah hmm. sun yi inkarin yiwuwan ganin Allah shin zai yiwu a ga Allah gobe kiyama ko ba zai yiwu ba suka ce ba zai yiwu ba a ga Allah gobe kiyama wa'annan din suwaye mutazila shi'a khawariji sanadu ila adilla wahiya kabaitul ankabut hmm. sai suka dogara da wasu irin dalilai masu rauni kamar ɗakin kamar yanan gizo Sun san yanan gizo ya fi komai rauni to sun dogara da dalilai masu rauni kamar yanan gizo wa radda alaihim a'immatu sunna manya-manyan malamai na sunna sun musu raddi da dalilai na hankali da dalilai na nassi da kuma dalilai na hankali fa buhitu wa ufhimu an gano wannan ayi sai zamanto an kunyata su an rinjaye su su wayannan bayan Allah ahlus sunna sun musu kaca-kaca sun kasa magana su wayannan bayan Allah wa hunaka ayatun kaseera muta'addida tuzbitu tuzbitu ru'ya akwai ayoyi masu yawa akwai hadisai da suke tabbatar da ganin Allah gobe kiyama wannan da ana yi kadan daga cikin ayoyin alqur'ani akwai wujuhu yawma izin nadira ila rabbiha nazira wasu fuskoki a wannan rana suna cikin ni'ima suna kallo zuwa ga ubangijinsu gobe kiyama an ce wujuhu yau mai ko wasu fuskoki a wannan ranan naziratun suna cikin ni'ima suna cikin annuri naziratun ila rabbiha suna kallo zuwa ga ubangijinsu da kuma can inda Allah ke cewa kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjuhun a'a ka saurara lalle su din nan wato lamahjubuna an rabbihim yawma idhin lalle su din nan ababan karewa ne daga ubangijinsu a wannan ranan a yaushe ne wannan rana ran tashin kiyama za a kare zuwa daga ubangijinsu to tunda za a kare kafirai daga ubangiji mu fa za su gan shi. wannan yana daga cikin dalilai wanda imamu shafi'i ya kafa hujja da shi cewa lalle za a ga Allah gobe kiyama an gane tunda dai su kafirai an kange su daga ganin Allah gobe kiyama to muminai kenan za su ga Allah in ba haka ba an batan wannan magana bai da fa'ida na ba san gane wannan sannan kuma ga ayan nan wanda su mutazilawa suke kawowa wajen kore ganin Allah din suna kawo wannan aya wajen kore ganin Allah amma kuma ahlus sunna sun yi amfani da shi wajen ganin Allah su sun ce ayan ya nuna ba a ganin Allah gobe kiyama su kuma ahlus sunna sun ce ayan ma shi ya nuna ana ganin Allah an gane ku? wannan ayan shine la al absar wa huwa al absar idanuwa ba sa riskan Allah amma Allah shi ke riskan idanuwa suka ce kaga nan wajen an ce idanuwa ba sa riskan Allah amma kuma Allah shi ke riskan idanuwa kaje to a nan wajen haka ashe idanuwa ba su taɓa ganin Allah ba sai ahlus suna suka ce wato wannan aya wato za a iya fasara shi ta fuskoki da yawa fuskan farko mu ɗauki kalmar idraki tukuna shin kalmar idraki da gani ma'anar tsaye kai tsaye ko kuma akwai wani ƙarin bayani kan idraki wanda baya cikin gani akwai ziyada al-idrak a wajen malaman luga wato ar-ru'ya ne wa ziyada shi idrak gani ne da kuma ƙari kun gane wannan ayi akwai bambanci tsakanin idraki da gani kaɗan yanzu zan iya ganin wata amma ban yi idrakin shi ba idan na yi idrakin shi kenan na mai sanin kwakwaf na mai ganin kwakwaf wanda zan iya faɗin girman shi da yawan hasken shi da komai kaga ai muna ganin rana shin iya hasken shi kenan iya girman shi kenan kaga ba ba kaga shi kenan mun ga rana amma ba mu yi idrakin shi ba muna ganin wata iya hasken shi kenan iya girman shi kenan kaga mun ga wata amma ba mu yi idrakin shi ba kun gane wannan ai mutum yana iya ganin abin da bai yi idrakin shi ba gobe kiyama ba za mu yi idrakin Allah ba wannan kuma bai kore za mu ga Allah ba an gane wannan ko can in muka duba ayan nan walan matara ko a can ayan nan falan matara aljama'ani ala ashabu musa inna la mudrakun ala kalla inna ma iya rabbi sai hajim falan matara aljama'ani a lokacin da jama'a biyu suka suka hango juna suka ga juna falan matara aljama'ani ko lokacin da jama'an nan guda biyu tara'a lil musharaka sun ga juna jama'an fir'auna da jama'an annabi musa tara'a an gane tara'al jama'a ne bangarori guda biyu sun ga juna amma sun yi idrakin juna ala ashabu musa sai mabiya musa suka ce inna la mudrakun lalle mu za a yi idrakin mu me aka fahimta nan wajen kaga sun ga juna amma ba su yi idrakin juna ba sun ga juna amma ba su yi ma juna ganin kwakwab ba sai annabi musa ya ce kala kalla inna ma iya rabbi sai hadi ku saurara lalle tare da ni akwai ubangiji na da sallu zai shirya da ni ku fahimci wannan ayi saboda haka za mu iya fahimtar ma'anar idraki din cewa lallai za a ga Allah din idrakin ne ba za a yi ba in mun ga hadisin nan wanda ya zo mutawatir hadisin ru'uya din nan ko kuma ce a hadisin ru'uya da suka zo inda annabi ke cewa kamar hadisin Abu Huraira da ke cewa innakum satarawna rabbakum yawmal qiyamah kama tarawna hadha shams la tudamuna fi ru'yatihi lalle ku za ku ga ubangijinku gobe kiyama kamar yadda kuke ganin wannan ranan kaga za a ga Allah kamar yadda ake ganin mai rana muna ganin rana amma ba mu yi idrakin shi ba to shi ma Allah za mu ga Allah amma ba za mu yi idrakin shi ba an gano wannan ko ba a zalintan ku ba a kare ku wajen ganin Allah kamar yadda ba a kare mu wajen ganin rana kowa zai ga rana in ya fito to shi ma gobe kiyama duk mumini zai ga ubangijinsa kun fahimci wannan ai to saboda haka wannan ya nuna mana ashe la tudrikul absar yana nuna mana ne za a ga Allah gobe kiyama kun gane ko saka duk ayoyin da suke kawo wasu mutazilawa wajen kore ganin Allah sai kuma ahlus sunna suka yi amfani da shi wajen ganin Allah kuma an gane wannan ko kamar wannan ayar zai kawo cewa annabi Musa alaihi salam wallan ma ja'a Musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayhi a lokacin da annabi Musa ya zo miqatun mu ubangijin sa yayi masa magana Allah sai ce mai sai Musa ya ce qala rabbi rabbi arini anzur ilayhi ya ubangiji ka nuna mu in ganka qala lan tarani sai ce ba za ka taba gani na ba sai suka ce wannan harfu nafiyin ne wa nasbin wasu ibada suka ce ba za ka taɓa gani na ba a duniya ko a lahira sai ka ce sai malaman luga suka ce babu inda lam ya taɓa zamantowa na har abada shi dai lam nan yana korewa ne yanzu bai faru ba nan gaba ba zai faru ba amma kuma ba yana kore har abada ba ne an gani mayar da lannana na har abada wato wata sabuwar mazhaba ce ta mutazila amma a wajen malaman luga ba ta shi yasa ibn malik ya faɗa a cikin alkafiyatu shafiya hmm. eh, cewa wa man na nafiya bilan mu'abbada fa qawlu hurdud wa siwahu fa abdi yace duk mutumin da ya raya cewa lan na har abada ne to kai raddin maganar shi ka tunkuɗe maganar shi kuma fa siwahu ka ƙarfafa wannan sa ka ƙarfafa kuma bayan wannan wannan mazhaba mai rauni ne mai cewa lan har abada ce misali suna ana kiran wannan lan zama shari'a an gane ku? to saboda haka ba ta da asali cewa lan har abada ne an gane malaman luka sun kawo hujjoji a cikin su da suka yi raddi kan wannan al'amari idan muna karatun littattafan aƙida in muka zo karatun littattafan aƙida insha Allah za mu ƙara buɗawa kan wannan al'amari almuhim dai maganan ganin Allah wato aƙida ne na ahlus sunna babu saɓani kuma sannan mutawatir ne an gane wannan go duk mutumin da ya inkare shi to ya zamanto dan bid'a wa yarawnahu subhanahu min fawqihim nazar al-iyani kama tara al-qamarani hadha tawatara an rasulillahi lam yunkiru illa fasid al-imani hmm. wato za su ga Allah gobe kiyama an gane ayi wato gani na ido kamar yanda kake ganin rana da wata wannan ya zo mutawatir daga manzo sallallahu alaihi wasallam babu mai inkarin shi sai mai bataccen imani shine wanda yake inkari inji ibn al-qayyim al-jawziya rahimahullah na'am wa ahadithun mutawatira rawaha jam'un min al-a'imma saka hadisan ganin Allah hadisai ne mutawatirai wato jama'a da yawa daga cikin a'imma na hadisi hufaz hmm. su karwaito shi lakin jahaman an kara jami'a hadhihi nusus lakin da jahaman hmm. sai dai jaham din nan yayi inkarin duk wayannan nusus din gaba daya wa ankara nazar ila Allah yayi inkarin ganin Allah gobe kiyama wa yastanidu hadha al-inkar ila ala aslin mutakarrir indahu wato shi yana jingina wannan inkari ala asalin mutakarrir indahu akan asali wanda ya tabbata a wajen shi cewa annan laha ah, laisa bi mawjud cewa Allah babu shi Allah ba mawjud bane shi wa ma la yataqarrar wujudu wa ma la yataqarrar wujuduhu eh, la tasihu abinda samuwan shi bai tabbata ba to ganin shi bai inganta inji jam wa hadha al-asl al-jahmi mukhalif lil-aql sahih wannan asali na jahmiya ya saba ma hankali ingantacce al-ma'dumu ala jami'il uqala hankali ingantacce wanda yake al-ma'dum wanda yake babu shi wanda yake ga dukkan halittu duka masu hankali huwa anna kullu ma la tasihhu ru'yatu cewa duk wanda bai inganta a ganshi ba lam yataqarrar wujudahu to samuwan shi baya tabbata kal ma'dum kamar ma'dum wa hunaka adilla kathira laysa hadha mawdu'i battuha eh kamar abin da babu shi kenan hmm. akwai dalilai masu yawa wannan ba shi bane wajen shimfiɗa shi eh wajen shimfiɗa shi ne littattafan aqida nan ne ya kamata a yi bayani sosai a baje koli Allah shi taimake mu na'am na'am sai sai tambayoyi na'am na'am ganin annabi annabi ya ce Um, abin da kai annabi ya ce duk mutumin da duk mutumin da ya ganni mara an fil manam fa sayrani fil yaqaza fa inna shaytan la yatamassalu bi duk mutumin da ya ganni a cikin bacci da sandu zai ganni a farke domin shaytan baya kama da ni a gare idan mutum yayi mafarki ya ga annabi tabbas yayi mafarki ya ga annabi kuma ya zamanto ganin ya cika sharafinsa, ya zamanto ya karanci siffofin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisai ingantattu to sai kuma ya zo irin abin da ya karanta cikin sahih bukhari da muslim da muwatta na malik da sauran littattafai na hadisi da suka faɗi siffofin manzon Allah da isnadi ingantacce irin abin da ya gani cikin hadisin sai kuma ya zo ya ganshi ya zo ya ganshi a mafarki to annabi ne ya gani amma idan ya zamanto ya yi mafarki sai ya ji an ce sai ya ji wani ya ce ni annabi ne amma da ya duba sai ga irin siffofin da ya gani ta cikin hadisi ingantacce ba shi ba ne abin da ya gani a cikin mafarki to ba annabi ba ne shaɗan da ya gani kafin jina yi annabi ya ce shaɗan baya kama da ni daga cikin ainihin mu'ujizan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shaɗan bai sai siffar da kanshi da manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam amma shedan yana iya cewa shi manzon Allah ne zai iya faɗa ni manzon Allah ne amma ba zai iya ba zai iya daukan siffa irin na manzon Allah ba ya zamanto ya rikide dai koma kamar manzon Allah bai isa ba an gano wannan mutum idan misalin mutum ya yi mafarki ya ga wani mutum ya ce shi manzo sai mutum ya ce sai wannan mutum ya ce masa da Allah kawo min tafarnuwa in ci an gane ko mutumin ya goga tafarnuwa a jikin shi ya faru masallaci annabi ya gani ko ya ga wani mutum cikin mafarki an ba shi turare ya sa yake shi gaskiya baya son turare kuma yace shi annabi ne kaga mun san daga cikin sifan annabi yana son turare sosai hmm. an gane an ce in an ba shi kyautan turare baya tun kuɗe wannan kyauta to sai aka ba shi kyautan turare yace baya so kuma ya ce shi annabi ne annabi ne da gaske ba annabi bane misali sai kaga wani mutum dogo talala ko kaga wani mutum gajere sosai yake shi annabi ne yaya kaga ba shi bane wato mana sai ka karanci hadisi kaga irin siffofin manzo Allah ko kaga wani mutum wani irin baki kirin yace ba shi annabi ne kasa annabi ba baki bane annabi balarabe ne to duk wannan gaba daya wato ya nuna ma shedan ne ka gani dan annabi ya ce shedan ba zai iya kama da ni ba sai dai shedan yana iya da awanni ne kaza to wannan yana daga cikin abin da yasa da yawa daga cikin yan biliya suka bace farko dai ba sa ba da muhimmanci wajen karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam balle su gama sanin sifofin manzon Allah da kyau to sai kaga mutum yana cikin daki yana yin wuridi ko yana zikiri kawai sai wani ya fado masa daga cikin daga sama wane ne kai sai ce ni ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to dama can bai karanta sifofinsa ba to nan take idan ya ce mai shine annabi sai ya yarda an gane ko kuma shaidan ya zo mai cikin bacci da wani irin sifa shi kuma ba tare da ya san sifofin annaba cikin hadisi ba sai ce zai yarda ina ba san gane wannan shi yasa kafin ka ce kaga annabi lallai ka ɗauko ka irin littafin irin shama'ilul muhammadiyya din nan kaga irin ɗabi'un manzo sallallahu alaihi wasallam abubuwan da annabi ke so da abin da baya so kuma za ka ga irin siffofin manzan Allah ka ɗauki irin su a shifa na ainihin ƙazi iyati ya kawo wasu irin abubuwa na siffofin manzan Allah sallallahu alaihi duka ɗauko karanta wanda suka inganta daga ciki to idan ka yi bacci ka ga mutum irin wannan to annabi ne. an gane in ba irin shi bane to ba annabi bane shi Allahu a'lam na'am wa alaikum salam kifa ne eh. eh, a gida na cewa Allah kaɗai da yake da iko ba wa ba shi da iko Allah shi ne mai aiki mai aikata wa kai baka aikata komai shi ne burin shi a ranar tori na'am wa alaikum salam masu ganin Allah gobe kiyama muminai muminai za su ga Allah gobe kiyama kafirai kuma ba za su gan shi ba eh na'am eh to babban magana to shi kuma mutumin shi wancan kuma bai kusa ba shi mara kunya ne kenan shi ɗayan da bai kusa ba shi kuma umar a lokacin ayyana yana wajen sai daga baya zuku yi ko to lokacin da bai durkusa mu ya matsayinsa eh wannan durkusawa na firgici ne da ya ga manzo Allah ya yi fushi bai san lokacin da ya faɗi ba an gane yayi ya ga mutumin da ta tambaya annabi har ya kura annabi ya ga hankalin annabi ya tashi bai san san da ya kasa ba wannan ba yayi kasa dan gaisuwa bane ai shi duk duk ana yi ne dan gaisuwa an gane to saka wannan ai akwai irin wannan da yawa kun san da Umar suka samu matsala da Abubakar shi ma ai da yazo ya ga manzo Allah ya fushi bai san san da ya fadi ba to irin wannan su ringa bari sai iyayen su yi fushi dai su fadi su ma shine ba wai kullun za a yi gaisuwa ba in dai baban yana cikin farin ciki kawai kawai su miƙe su abin nan shi sai sun ga hankalin shi ya tashi sai su fadi tunda shi wannan da yana nuni dai manzo Allah ya yi fushi ne aka yi haka ba gaisuwa ce ba ko kai da annabi yake yi ba kai so yake ba misali ga hadisi karara annabi ya hana durkusan sai a tsaya tawili ta hmm? hadisi ya inganta karara mutum ya gama da ɗan uwanshi zai durkusa ne annabi ya ce la ba zai durkusa ba haka wannan bai bukatar wani kwana-kwana hmm? kuma ga shi a nan cikin iyawu suna shi wadda fudu yayi magana ko shi wannan mala ya fi shi wadda fudu sanin bukari ne hmm? na'am to maganan gidauniya satin da to insha Allah an ce a tunatar da 'yan uwa akwai maganan gidauniya sati mai zuwa insha Allah saboda haka 'yan uwa a tanaji abinda za a tanada lokaci yayi nisa yanzu wata mu zora wata mu uku Ramadan ko kun ga irin tangarɗin da ake da samu go? da zarar mu fara karatu kuma sai ga wani abu ya zo ya ya datse shi saboda haka da Allah yaushe ne juma'a mai zuwa ne eh, juma'a mai zuwa da Allah a tanaji ainihin abin bayarwa mai yawa saboda mu samu cimma abin da muke so mu cimma na yanzu ma gashi yan uwa sun zagaya ana neman taimako a taimaka fi sabilillah ya ayyuhal na amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthbit aqdamakum subhanak allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk